sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama darasi na goma sha biyu idan ba manta ba darasin da ya gabata mun kawo inda malin ke muna bayani yadda karatu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance bangaren Fatiha yadda ake Fatiha da kuma har karshen karatun Fatiha ta amin da yadda ake cewa amin duka malai ya kai muna karshe yau za mu tashi inda malan ke cewa qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallama ba'da al-fatiha karatun da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi bayan fatiha bayan an kada fatiha kuma ana karatun wasu surori aka aza sura saman fatiha a wasu salloli a wasu raka'o'i maliki cewa kana sallallahu alaihi wa sallama ya qara'u ba'da al-fatihati suratan ghairaha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan karanci bayan yayi fatiha yakan karanci suratan ghaira wata sura wadda ba fatiha ba yakan ƙara ya aza wata sura bayan fatiha haka manzo Allah yake kamar yadda muka iske musulmai suna yi a hali yanzu wa kana yutiluha ahyanan wani lokaci manzo Allah yakan tsawaita wannan surar wani lokaci wa yaksuruha ahyanan wani lokaci kuma sai ya gajarta ta li'aribin safarin saboda kasancewar yana cikin tafiya idan yana cikin tafiya to zai ja gajeruwar sura ne bai jan doguwar sura halin tafiya zai yi amfani da sura gajeruwa ne au su'alin ko kuma a'a wato eh, tari ya kama shi yana cikin sallah ya ja doguwar sura sai tari ya sharke shi to sai ya gajarta sai je yi shi kenan au maradin ko ko a lokacin da ba da lafiya to nan ma yakan gajarta sadda kaga yayi mai doguwa to yana da lafiyarsa amma idan yana da rashin lafiya to zai ja gajeruwa kuma wannan rashin lafiyar sawa'un shine ke da rashin lafiyar koko mamunsa idan akwai wani mara lafiya cikin mamunsa to zai sassauta musu sai ja gajeruwa au buka isabeyin ko kuma kukan yaro yana cikin sallah sai ji yaro na kuka bayansa mahaifiyarsa tana biyarsa sallah shi kuma yana kuka to zai yi gajeruwar sura domin ita da uwar ta samu damar zuwa ta kama yaron ta daina kuka kama qala Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kamar da sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam Anas dan Malik yake fada Anas dan Malik sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana fada yana cewa jawwaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin fil fajr wata rana manzo Allah ya takaita sura a sallar asuba wa fi hadisin akhar salla subha faqra bi aksari suratayn fil qur'an wata rana manzo Allah ya karanci yayi sallaci asuba sai karanci surori da suka fi zama gajejeru a cikin sallar asuba gajerun surori a sallar asuba wanda kuma an san da cewa sallar asuba manzo Allah yakan ja dogayen surori amma sai gashi a wata rana annabi ya ja gajeruwar sura faqila ya rasulullah sai ka ce ya manzo Allah lima jawwasta me yasa ka ja gajeruwar sura a sallar asuba kuma qala ce sami'tu buka asabiyin naji kukan wani yaro ne lokacin da ina cikin sallah fa zanantu anna ummuhu ma'ana tusalli ni ɗauka cewa lalle mahaifiyarsa tana tare da mu tana sallah to kaga idan ba mu gajarta ba za ta ci gaba da sallah yaron zai ci gaba da kuka dan tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jinkai irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to sai ni gajarta domin ta samu dama ta je ta kama yaronta fa aradtu an ufriga lahu an ufar an ufriga lahu umma to sai ni niyyar in ba uwarsa dama ta mai da hankali gare shi ta kula da shi wato in ba ta dama ta ƙare sallah domin ta je ta kama shi sallallahu alaihi wasallam wa kani kulu. har ma yana cewa inni la adkhulu fi salati wani lokaci nikan shiga sallah wa ana uridu italataha ina niyyar in tsawaita sallar fa asma'u buqa asabin sai in ji yaro yana kuka fa ta jawwaza fi salati saboda ka sai in gajarta ko da yake na shigo da niyyar jan doguwar sura amma saboda jin kuka wannan yaron to sai in gajarta mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'i saboda abun da na riga na sani na tsananin jin damuwa ga uwa a lokacin da ɗanta ke kuka lokacin da ɗanta ke kuka za ta samu damuwa kwarai to wannan na riga na san da hakan wannan shi yasa nake tausasa ma uwa nake tausasa ma ɗanta a lokacin da yake kuka ni kuma ina sallah sai in gajeruwa domin uwar in tausasa mata ta samu dama ta kama yaronta wa kana yabtadi'u min awwali sura wa yukmiluha fi aglabi ahwalihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fara farkon sura kuma ya kai karshen sura a mafi yawan halayen sallarsa mafi yawa in ya faru sura yakan kai karshen ta wanda wannan malamai ke cewa kusan ababe guda uku guda hudu da sun halatta abu na farko wanda ya fi su duka inganci ya fi su shine ka fara farkon sura ka kai ta to wannan ya fi koni sallallahu alaihi wa sallama kuma yana hakan kuma shine ya fi abu na biyu yakan faru farkon sura bai kai karshe ba sai ya tsaya wannan ma ya inganta kuma ya halatta abu na biyu na uku yakan fara tsakiyar sura ya kai ƙarshen sura shi ma ya halatta yana biye da wancan abu na hudu na ƙarshe yakan fara tsakiyar sura kuma ya tsaya tsakiyar sura ba tare da ya kai ƙarshen ta ba bai faro ƙarshe ba kuma bai kai ƙarshe ba bai faro farko ba kuma bai kai ƙarshe ba wannan da ya halatta sallallahu alaihi wa alihi wa yaqulu yana cewa atu kullu suratin hazzaha minar ruku'i wa sujudi ku ba kowace sura rabonta na ruku'i da sujuda ku fara da ita ku yi ruku'i da ita annabi yana cewa haka kina yana nuni abinda an mafifice shi ne ka faro farkon sura ka kai ta ka yi ruku'i akan hakan to wannan yafi wannan shine mafifici wa fi lafzin li kulli suratin raka wani lafzi kuma yana cewa kowace sura a mata raka daya ya halatta ka karanci sura biyu a raka'a ɗaya ko fiye da biyu a raka'a ɗaya amma dai mafifici shine in kai sura ɗaya to kai ruku'i wannan shine mafifici ko da yake wancan ya halatta wa kana tartani ya ha fi rak'atayn wani lokaci yakan raba surar a raka'a guda biyu sai ya zan ya faro farkon ta ya kai tsakiya sai ya rukuyi ya sake tashi eh, yayi karatun fatiha sai ya sake tashi daidai inda ya tsaya a ɗazu sai ya kai ƙarshen sura kaga ya raba surar so biyu ya yi raka'a biyu da sura ɗaya wata rata yu'iduha kullaha wani lokaci kuma sai ya maimaita ta gaba ɗayanta sai raka'ati saniya a raka'ata biyu ya karanci fatiha ya karanci su ya karanci sura sai ya kai ƙarshen wannan surar sannan kuma idan ya tashi raka'a ta biyu kuma ya sake maimaita ta to shi ma ya halatta kenan wannan ne yana da cikin kuma nau'uka duka da sun halatta sai dai kuma ga wanda ya fi. kenan mafifici shine in ka karanci fatiha to uh, ka karanci sura sai kai ruku'i mai bi masa ka karanci fatiha ka karanci sura sai ka kai tsakiyarta sai ka tsaya sai ka zo ka kammala ta to sannan kuma mai bi mata sannan kuma yi karatu ka zo yi karatun fatiha ka karanci sura guda biyu a raka'a daya ko fiye da ko fiye da sura biyu a a ɗaya shi ma ya halatta wa kana taratan wa kana ahyanan yajma'u fi ar-raka'ati al-wahidati bayna as-suratayn aw aksar yakan hada raka'a daya da sura guda biyu ko fiye da sura biyu ya karanci sura biyu a raka'a daya ko fiye da sura biyu duk a raka'a daya dole yana haka sallallahu alaihi wasallam Tumar biyu ya halatta wa kad kana rajulun min al-ansari ya ummuhum fi masjid quba lalle wani mutum cikin mutanen madina yakan jagoranci mutanen madina a sallah a masallacin quba wa kana kullama qara'a ya kasance kullama ftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi iftataha bihi qul huwallahu ahad ya kasance a duk lokacin da ya buɗe wata surar da zai yi musu karatu da ita a cikin sallah shi ne limamin su a ba yana ba mutanen Madina sallah to wannan mutumin a duk lokacin da ya zo zai karanci wata sura a cikin sallah cikin surar da zai karantawa to zai buɗawa da qul huwallahu ahad hatta ga biha sai ya ƙare wannan qul huwallahu ahad ya ƙare ta gaba ɗaya yufriga minha summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha to daga nan kuma sai karanto wata sura ya hada da wannan sura ta qul huwallahu ahad bayan ya karance ta wa kana yasna'u zalika fi kulli raka'a a kowace raka'a haka yake idan ya karanci fatiha to zai karanci qul huwallahu sannan ya je wata sura fa kallamahu ashabuhu sai mutanensa sai suka je suka masa magana suka ce faqalu suka ce innaka taftatihu bi hadhihi sura kana budewa da wannan sura bayan fatiha qul huwallahu ahad summa la tara annaha tujzi'uka kuma sai ka ga kamar bata ishe ka ba hatta ta taqra bil ukhra sai ka karo ka karanci fatiha ka karanci qul huwallahu maimakon kai ruku'i sai ka karo Fa fa ma an ta ƙara biya to yanzu abin da muke son mu baka umurni ko ma dai in ita kake so to kai karatu da ita in ka karanci fatiha ka karanci qul Allahu sai ka je ka irkuyi wa ma an ta tadaha ko kuma in baka in bata ishe ka ba to ka bar karatunta kawai wa taqra bi ukhra ka kawo wata sura kawai kai fatiha ka kawo wata sura tun ne ka san ko ka karanci kullu wallahu in nan ba isar ka sai ka karo ta to ko ta ishe ka ka tsaya kanta ko kuma a'a ka batta ka je ka kawo ta fa qala sai ce ma ana bi tarikiha ni ba na barin kullu wallahu duk kullun idan zai karatu sai na yi ta kuma in kawo wata sura in aza a kanta ni abin da ni iya kiran in ahabbtum in kuna bukata an a kun bi zalika fa'altu in kun yadda in ci gaba da ba ku sallah akan haka to in ci gaba da ba ku sallah wa in karitum in ko kun ce ba ku son haka taraktukum sai in bar batun limancin ku in bar muku limancin ku na wani amma ni dai matuka ni ne limamin ku to wanda zai yi kenan haka ni gani haka nike so kuma haka zai yi amma in kun ga ba ku son haka to sai in bar muku limancin sai ku naɗa wani shikenan a zauna lahiya wa kanu yarawna annahu min afdalihim kuma su mutanen madina nan suna ganin cewa mutumin nan shi ya fi su cancanta da ya zan liman ba sa so wani ya zan limamin su in ba shi ba shi kuma ga abin da yake so su ga abin da suke so kuma ya ki musu da suke so wa karihu an ya ummahum ghairu suka kyamaci wani ya zan limamin su in ba shi ba domin suna ganin ya fi su dacewa falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu lokacin da manzo Allah ya zo suka ce to yanzu kan ga manzo Allah ya zo bari mu ga masa matsalar mu da limamin mu sai suka gaya ma manzo Allah wannan labari faqala ce ya fulal sai manzo Allah kira wannan limami ce ya wani ma yamnauka an tafi taf'ala ma bihe bihi suhabuka me yasa ba za ka yi abin da mutanenka ke baka umarni ka iba na cewa ko ka karanci kulhu wallahu ita kadai bayan fatiha ko kuma ka karanci wata sura bayan fatiya kamar kulhu wallahu. me yasa ba ka yi musu abin da suke so wa ma ya'miluka ala lulumi hadhihi sura fi kulli raka'a me yasa kake lizanta kul huwallahu a kowace raka'a kuma sai kayi ta me yasa inni uhibbuha limam ya ba manzo Allah ansa da cewa dalilin da yasa nake karanta ta a kowace raka'a don ina son kul huwallahu faqala sai manzo Allah ce to yayi daidai habbak hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna son kada kake wa wannan fatarwa wannan kul huwallahu to ya sa ka shiga aljanna wannan soyayyar ka dake tsakaninka da kul huwallahu ya sa ka shiga aljanna kaga ya samu certificate ya samu me ya samu garanti na cewa dan aljanna ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda kaunarsa da son sa kul kuma ya nuna mana muhimmancin kul huwallahu kuma ya nuna mana matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana kuma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani daga cikin su yi wani abun da bai gamsar da su ba za su tambaye shi idan ba su gamsu ba za su wuce gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah ya yanke hukunci to ta zauna ba damar kuma daga kara zuwa gaba kaga yanzu sun fara suka tambaye shi ya ba su amsa ba su gamsu ba manzo Allah yanzu manzo Allah suka gaya masa shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawa wannan bawan Allah tambaya domin a nuna ma tawadu'i irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama irin kuma hukunci na adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai maka hukunci ba sai ya tambayi ka ka ba shi a watan uzurinka sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi sallama manzo Allah yi masa tambaya yake ce masa me yasa kake karanta wannan sura bayan ko kirka alhali kuma ga yadda mutanen ka suka baka umurni me yasa baka yadda mutanen ka suka baka umurni yace abin da yasa ina son wannan surar ne ta kul huwallahu manzo Allah ce to son kada kake wa wannan sura ya sa ka shiga aljanna kaga wannan ya samu nasara kuri da gaske na jam'uhu sallallahu alaihi wa sallama bainan nawairi wa ghairiha fi raka yadda manzo Allah ke hada surorin da suka yi kama da juna a raka'a daya sai hada sura biyu wayanda suka yi kama da juna a raka'a ɗaya annabi yana haka a wani lokaci a cikin sallarsa ya kawo sura sai ya kawo ta wadda ta yi kama da wannan suran kila maudu'in su ɗaya ne kila tsawon su ɗaya ne kila ta yi kama da ita a wajen usulubi to haka sai ya haɗa su guri ɗaya a wajen karatu yi raka ɗaya kenan da kuma surori guda biyu sai ya ce misali wa kana yuqrinu bainan nawairi annabi yakan hada tsakanin surorin da suka yi kama da juna min mufassali cikin al-mufassal wato surorin da ake ce ma surorin al-mufassal surorin al-mufassal wato surori ne waɗanda suka yi kama da junansu waɗanda kuma suka faro a cikin alkur'ani malamai suka ce wato al-mufassal ya faro ne daga suratul qaf zuwa ƙarshen sura su ake ce ma al-mufassal to kaga cikin su akan samu mafi yawan su surori ne na makka suna magana game da tauhidi to kuma kaga zaka ga wayanda suka yi kama da juna a cikin su zaka ga wannan tayi kama da wannan wannan ita ko tayi kama da wannan wannan ita ko tayi kama da wannan daga qaf idan ka dauko ka zo kasa zaka ga surorin suna kama da junin su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan hada su a wajen karatun sa wani lokaci fakani yaqra surata ar-rahman wan najm yakan hada ar-rahman wan najam fi raka'a fi raka'a a daya ar da an-najmi suratul najam sai ya hada su guri da kaga suna kama da juna wani lokaci kuma iqtarabati sa'atu suratul qamar kenan wa alhaqa sai da ya hada ta da alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa kaga su yi kama da juna su kansu sai ya guda da su wani lokaci yakan karanci suratul tur da ita kuma ya hada ta da azzariyat wa zariyati zarwa sai hada su kaga adur da azzariyat shi kama da juna sai hada su a raka daya haka nan kuma wani lokaci yakan karanci iza waqa'atil waqi'a ya hada ta da nun wal qalami wa ma yasturun su ma kaga su kama da juna sai hada su fi raka'atin a raka daya wani lokaci kuma yakan karanci sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' ya hada ta da annazi'ati gharqa sai hada su a raka'a daya fi raka'atin a raka'a daya wani lokaci kuma yakan karanci wailul lil mutaffifina wa abasa da hada ta da abasa wata walla suratul a'ma sai hada su a fi raka'atin a raka'a daya wani lokaci kuma yakan karanci al-mudassiru wal muzammilu suratul mudassir wa suratul muzammil sai ya hada su fi raka'atin a raka'a daya wani lokaci kuma yakan hada hal ata alal insani hinun mina dahari lamya lam yakun shay'an madhkura suratul insani ya hada ta da la uqsimu bi yawmil qiyama kaga su yi kama da juna sai ya hada su fi rak'atin arka daya wani lokaci kuma yakan hada amma yatasaaluna wal mursalati da ita da al mursalati urfa yakan hada su a raka daya don su yi kama da juna wani lokaci kuma yakan karanci ad-dukhan suratu suratul dukhan wa idha shamsu kuwirat don duk suna magana tashin kiyama sai ya hada su fi rakatin a raka'a daya wannan kaga manzo Allah yakan hada surorin da suka yi kama da juna a raka'a daya sura biyu a raka'a daya sallallahu alaihi wasallam wa kana ahyan yajma'u baina suwari min as-sab'i ad-diwal wani lokaci kuma yakan hada surorin nan masu tsawo as-sab'u ad-diwal din su suratul baqara su annisa su ali imrana eh, yakan hada su yakan hada sura guda biyu tsakanin wayannan surori masu tsawo misali al-baqara wan nisa ya da suratul baqara da an-nisa ka kuga dogo karatu kenan wa ali imrana fi rak'atin wahida da ali imrana a raka'a daya ya karanci surori nan guda uku bakara nisa ali imrana a raka'a daya amma kuma min salatul layli a salat dare ne ba masallaci ba don kada liman ya ce sai ya karanta ma mamu su a masallaci a ba masallaci manzo Allah ke wannan ba yana yi ne a gida lokacin da ke sallah shi kadai lokacin da ke qiyamul layli yakan karanci fatiha ya karanci eh, ya karanci bakara ya karanci an-nisa ya karanci ali imrana lokacin da karanci fatiha sai karanci bakara sai ya tsallaka ali imrana sura ta uku sai je sura ta hudu an-nisa sai karanci ta sannan sake dawowa ya karanci ali imrana sura ta uku sallallahu alaihi wasallam araka daya min salatin layli kama sai ati kamar yadda zai zuwa cikin bayani game da sallar dare wa ya kulu yana cewa afdalu salati tulul qiyami sallah mafificiya sallar da tafi dacewa sallar da tafi soyuwa ita ce sallar dare wato sallar da tafi soyuwa a cikin sallolin dare shine tsawaita karatu tsawaita karatu ita ce shine mafifici a cikin sallah ka ja doguwar sura a wajen karatu to shi shine mafifici a cikin sallah saboda ya kamata a sallolin dare mu a tsawaitawa na'am wa kana idza qara'a alaysa dhalika biqadirin ala an yi al-mauta idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanci wannan to yakan ce kale ka ce subhanaka uh, subhanaka wa idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya karanci wannan ayar da ke cikin wannan sura alaysa zalika bikadirin ala ayyuhi al mauta to qala zaka ci zaka jana cewa subhanaka fabala subhanaka fabala salki ya tabbatar maka haka take yana karanta wannan sallallahu alaihi wasallam lokacin da karanta alaysa zalika kafirin ala an yuhiyal mauta manasa Allah baya da ikon ya raya waɗanda suka mutu sai ce ka tsalki ya tabbata maka fa bala eh haka take kana iyawa ya Allah kana iya rayar da wanda ya riga ya mutu wani lokaci idan ya karanci sabbih isma rabbikal a'la qala sai ce subhana rabbiyal a'la ya ce sabbih isma rabbikal a'la ka yi tasbihi tare da gode ma ubangijinka ka yi tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka sai ka ji ya ce su subhana rabbiyar a'la kenan kamar ya bi umarnin da Allah ya ce masa kai sai ya yi yana cikin sallah fa yake wannan sallallahu alaihi wasallam ya karanci surar sai kuma ka ji ya ce su subhana rabbiyar a'la sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan yana nuna mana siffar karatun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sallah yana nuna mana yadda manzo Allah yake karatu a cikin sallah sai malaki cewa jawazul iqtisari ala al-fatiha halaccin mutum ya takaita a fatiha kawai wannan ya nuna mana kenan duk inda muka karanto yana tabbata ma cewa manzon Allah yakan karanci fatiha kuma ya aza sura a sama to sannan kuma nan kuma yana so ya nuna ma cewa to ya kuma halatta wani lokaci ya karanci fatiha kawai ya ruku'insa ba tare da ya aza sura ba ya halatta wani lokaci wa kana mu'adh yusalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirah mu'adh dan jabal sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana sallar isha tare da manzo Allah an sifanta ta da isha'ul akhira domin wasu malamai suna ce ma magariba isha to sai ka ce mata isha'ul akhira isha ta karshe kenan sallar isha mu'az yana sallar isha tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi hira a wajen manzo Allah har akai ayi sallar isha bayan an yi sallar isha sai ya kama hanya ya koma sun bayar jihu sai ya koma a ƙauyensu domin ƙauyen suna nan gabas ga madina fa yi bi ashabihi sai je ya yi sallah tare da sahabbansa wato mutanensa shi mu'azin sai ya yi sallah tare da su a can faraja a zata lailatin fa salla bihim wata dare sai manzo Allah sai mu'azi ya yi sallah tare da manzo Allah sai koma a wannan ƙauye yana komawa sai ya je sai ya yi sallah tare da wa'annan mutane nasa wa salla fatan min qaumihi sai wani matashi ya zo ya bi shi sallah bayan mu'azi ya yi salla tare da manzo Allah ya yi salla a can wannan hadisi yana cikin hadisan da malaman da ke da ra'ayin cewa ya halatta mai farilla ya bi mai nafila suka kafa hujja da shi domin kaga mu'azi ya yi sallar farilla tare da manzo Allah sai gashi ya dawo gida yanzu kuma yana salla matsayin liman yana ba mutanensa sallar isha wannan da yake yi tare da mutanensa ita an nafila waccan da yake tare da manzo Allah ita farilla domin ba yadda za a yi ya bar sal ya yi nafila bayan manzo Allah alhali manzo Allah yana farilla ya mai shi ta nafila alhali sallah tare da manzo Allah a masallacin manzo Allah ya wuce dukkan inda zaka yi sallah in ba dakin kawa ba to wannan ya nuna kenan yana sallar farilla ne a can tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare sallar farilla ya dawo a ƙauyensu yanzu kuma yana sallar nafila sai mutanensa su bi shi domin shine liman amma kuma sai ya yi sallah can tare da manzo Allah ya sake da kuma ya sake maimaita wannan sallar ta isha tare da wa'annan mutane nasa to wata rana an yi haka yayo sallah ya dawo yana sallah tare da mutanensa sai ni matashi sai ya zo ya bi shi sallah min bani salama cikin bani salama yuqalu lahu sulaim wannan matashi ana ce masa sulaim falamma qala ala alfata lokacin da matashin ya ga mu'azu dan jabal ya ja doguwar sura abun ya masa tsawo shi kawai matashin sai ga kawai shi dai abun ya an tsawaita in sarrafa sai juya kawai sai kaji sallarsa fa sallah ya sallah fi nahiyatin ya koma wani bangare na masallaci ya je ya sallah shi kada ya kare sallah fi nahiyatil masjid ya je ya sallah sai sallami ya tafi sa wa kharaja ya tafi sa wa akhadha bi khidami ba'irihi ya je ya kama linzamin raquminsa ya haura kuminsa wan talaka ya kama hanya ta tafiya ya bar mu'adh nan yana sallah tare da mutanensa falamma salla mu'adh lokacin da mu'adh ya kare sallah tare da wayannan mutane zukira zalika law aka biya masa aka ce mu'adh yanzu kaga wani abin da ya faru cikin sallah na yake miki ke faruwa yace wani bawan Allah ne matashe muna nan muna sallah tare da shi kawai da ya ga abun yayi tsawo kawai sai ya koma gehe ya kammala sallarsa shi kadai yana kammala sallar sai je ya gyara kumin ya hau ya kama hanya ita tafiyarsa faƙala sai mu'azu yake cewa inna haza bihi la nifaqun lalle wannan muna gani akwai munawuci tare da shi in ba munawuki ba wake zuwa a masallaci ana sallah ya bar sallar ya koma shi kadai ya kammala sallah ya bar limamin sa sannan ya je ya hau abun dabba sai kyale muna cikin salla kila munawuki na kuma la na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billazi sana'a lalle sai na je na gaya wa manzon Allah abinda wannan matashin yayi kawai kuma mu'azu sai ya dauki alƙawali ya je ga manzon Allah wa qala al-fata wa ana la ukhbiranna rasulallahi billazi sana'a shi ko matashi aka je aka gaya masa labari aka ce ka san abin da ya faru yake a bayan ka je kai abin da kai a masallaci ka sallame ka je kai sallar ka kai kada ka sallame ka tafiyar ka to ba mu'az ya kare sallah to an gaya mu'azu abun da kai kuma mu'azu ya ce sai ya gaya manzo Allah abun da kai yace ya ji ya gaya manzo Allah ni ma ai sai na gaya manzo Allah abun da shi mu'azu yayi ya gaya mai abun da ni ni ma in gaya manzo Allah abun da yayi fa qala al-fata ya rasulullah sai ko gashi mu'azu ya ji ya gaya ma manzo Allah abun da wannan matashi yayi shi ma matashin sai ya zo gaban manzo Allah manzo Allah ya kira shi yace zo ga abun da aka kawo min kararka sai shi ko matashi yake ya rasulullahi ya manzo Allah yutilul muksa indaka abun da yasa ka gana yi haka abun da mu'azu yake yi muna zai zo ya dade a wajenka ku yi hira sai dare yayi ku yi sallah bayan ku yi sallah kuma ya kama hanya ya koma haccan kauye ji inda kauyen namu yake sun mai yarji'u ya koma wajen mu kuma idan ya je muna can duk muna jiran sa fa sai yutilu alaina kuma in ya zo ya kabbata kuma ya ja mu doguwar sura duk jiran da mun kai masa bai dibin wannan jiran kuma yanzu ya zo kuma ya ja doguwar sura to wannan shi yasa ni kuma ni ga kawai dai to bana iyawa kawai ni je ni kammala sallata ni je ni kama hanya ni tafiya ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa afattanun anta ya mu'azu mu'azu yanzu zaka zama mafitini zaka fitini mutane zaka raba mutane da addinin su zaka tsangwami mutane su bar addinin su yanzu mu'azu ka zo ka dade nan ka je ka kama hanya ka ta tafiya har ka isa a ƙauyen naku kuma ka je can ka tara mutane ka ba su sallah kuma ka ja musu doguwar sura mai ruwaito wannan hadisi yake cewa bai taba ganin manzo Allah ya hasara irin wannan hasarar da yi ba yake za ka zama muna mai fitina wa qala lil fata yace ma wannan matashi yake to zo kai kuma in ma tambaya kaifa tasna'u anta yamna akhi ya kai dan uwana ya kake sallar ka kai tuna shi mu'azu kaga doguwar sura yake ja to kai kuma ya kake yi Iza sallaita idan kai sallah qala yake ni ka abun da nake yi aqra'u bi fatihatil kitabi wa as'alullaha aljannata wa a'udhu bihi minan nari wa inni la adari ma tuka wa dandanatu Ya yace to ni kan wanda nika yi inji Ya yace ni zan zo in karanci fatiha ina kare katun fatiha sai in roki Allah ya bani aljanna in roki Allah ya kare ni daga shiga wuta daga wannan ba na ƙara kamai amma kai gurnanin da kake yi ban san abin da kaka waɗa ba gurnanin da mu'azu ke yi ban sani ba ni ba shi ni kai ba kawai dai fatiha kawai da ya na yi fatiha sai in roƙi Allah aljanna in roƙe shi ya kare ni daga wuta wannan shine nike amma abu da kake faɗa gurnanin da nike jin kana yi da kai da mu'azu duk ban san abin da kuka waɗi ba kun ji matashi yana faɗin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa inni wa mu'azun haula hataini aw nahwa hadha to aini da mu'azun naka duka ba mu wuce abun da kan roka ba muna nan gehenka mu ma duk abun da kan roka shine muka roka ah to mina na yafi Allah ya kare ka daga shiga wuta ya sa ka aljanna ai wannan shine babban abun da mu ma kanmu shine muke nema sauraka duk abun da kaga nayi da abun da kake ji mu'azu yana yi to dai karshen alewa kasa wannan da shi ne muke yi kuma wannan abin da kai ya yi daidai faƙal alfata sai matashi yake cewa walakin sayalamu mu'azim idza qadima al qawm wa qad khubiru anna al aduwa qad atau qala yake cewa amma mu'azu da ya kawo ƙara ta a wajenka har yake tuhumata da cewa ni munafikin Allah ne ranar da maƙiya suka zo za su yaƙe mu tsakanin yaƙi tsakanin musulmai da arna idan yaƙi ya tashi sannan mu'azu zai san cewa ni ba munafikin Allah ne ba kaji matashi kadimu kuma sai ko gashi ga wayannan arnan sun zo kuma aka zo ana fafatawa ana yaƙi fastashhad al-fata sai ga wannan matashin ya samu shahada qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika li mu'azin sai manzo Allah ya kira mu'azu bayan bawan Allah ne ya shahada yace ma fa'ala khasmi wa khasmuka abokin jayayya ta da kai mutume na da ni da kai ya me ya faru qali ya rasulullahi sadaqa Allah wa kadhabtu istushida lalle yawa Allah gaskiya wannan yaro gaskiyar magana yaron kirki ne kuma ni na yi ƙarya da nike mai munafiki Allah na ba hauki Allah ne ba uffi shida ai gashi ya shahada to kaje sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka yi hukunci suka gane sun kuskure sukan tashi daga wannan hukuncin su koma daidai kuma suna wa junan su uzuri yanzu kaga ya zo ya kawo ƙara wannan matashin saboda abin da aka gaya masa yayi amma kuma kaji abin da ya faru matashin ya zo gaban manzo Allah ya kare kansa ya faɗi dalilin da yasa yayi wancan kuma ya tabbata ma manzo Allah ya tabbata ma Mu'az ya tabbata ma duniya cewa shi ba munafikin Allah ne ba kuma gashi ta bayyana ba munafikin Allah ne ba ya je yayi shahada muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waanda suke masu shahada ne Allah ka ba mu shahada kuma Allah ka ba mu imani tabbataccen imani wannan shine abin da ya faru kenan a karkashin wannan malam yana son ya tabbata mana cewa ya halatta wani lokaci ka takaita da Fatiha kadai idan kai haka sallar ka tayi domin ga wannan matashin fatiha kada yake yi baya aza sura kuma annabi yake yayi daidai kuma ya tabbata mana shi mumini mumini ne dan aljanna to wannan yana nuna mana cewa kenan ya halatta wani lokaci a takaita da fatiha kawai ba tare da an sura ba idan mun ka ce ya halatta babin jawaz babin halacce kar ka ɗauka cewa wai sunna ce dole sai ka rinka yin haka kullum idan ka rinka yin haka kullum ka saba ma Allah ba haka manzo Allah ke ba wani lokaci yakan aza sura musamman rakoyi guda biyu na farko na isha da na azhar da na la'asar da asuba gaba daya haka manzo Allah yake aza musu sura mafi yawa yakan aza musu sura amma wani lokaci kuma yakan karanci fatiha kawai a rakoyi farko na wayannan sallolin wani lokaci kuma a sallar asuba yakan karance watan fatiha kawai ba ta da ya aza sura ba wannan duk ya halatta a wani lokaci amma ba a rike shi kullum ba ko kuma a rinka yin sa da yawa a'a idan aka yi shi kila so guda so biyu a wata ko a shekara to ya isa ya halatta aljaharu wal israru fi salawatil khams wa ghayriha bayyanawa ko asirtawa a cikin salloli guda biyar bayyanawa ko asirtawa a cikin salloli guda biyar wa ha da wasu ma sallolin da ba salloli guda biyar ba wa kana sallallahu alaihi wa sallama yajharu bil qira'ati fi salati subhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana bayyanawa a sallar asuba sallallahu alaihi wa sallama wannan shine kaida aka sani daga manzo Allah yakan bayyana a karatun sallar asuba gaba ɗayan ta dole kawai guda biyu yakan bayyana wa fi rak'atayn al-ulayayn min al-maghrib wal isha rakawoyi guda biyu na magriba da na isha na biyu farkon su suma yakan bayyana sallallahu alaihi wasallam wannan haka aka samu gare shi wa yusirru biha fi dhuhri wal asri yakan asirta karatu a sallah azhar gaba ɗaya completely ɗinta haka la'asar ma gaba ɗaya yakan asirta wasalisata min al-maghribi raka'a ta uku a sallan magriba yakan asirta raka'a ta karshe a sallan magriba kenan yakan asirta wal ukhra yani min al isha raka'o'i guda biyu na sallar isha na karshe yakan asirta to wannan shine wato takaice yadda karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance azhar da la'asar gaba da yakan asirta raka'a guda ta ƙarshen magariba yakan asirta Rakoyi guda biyu na ƙarshen sallar isha yakan asirta amma. rakoyi guda biyu na farkon magariba da rakoyi guda biyu na farkon sallar isha da rakoyin gaba ɗaya na sallar asuba gaba ɗaya to su kuma yakan bayyana sallallahu alaihi wasallama wannan shine mafi yawan yadda manzo Allah yake sallah ko da kin lokaci yakan saba amma dai wannan shine mafi yawa wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi ma yasirru bihi bitrabliyatihi akan gane karatun manzon Allah lokacin da yake karatu a asirce ta hanyar ganin sai yana motsawa sai yana motsawa wa bi isma'ihi iyahumul ayata ahyanan da kuma wani lokaci yakan ji karantawa a bayyane yadda za su ji aya guda ko aya biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana karantawa a sirce ba zuwa yayi gim ba kamar da suke karantawa wani idan yana karantawa a sirce zai gib bakin sa ma bai motsawa wai shi cikin zuciya yake karantawa wannan karatun bai yi ba dole sai baki ya motsa domin ga manzo Allah inda yake karantawa a sirce bakin sa kan motsa har ma ya kasance sabai suna ganin gemin sa yana motsawa wani lokaci ma yakan bayyana sai sun ji ayar da yake karantawa yana cikin karantawa sai aji ya karanta a bayyane asirtawa ne azab ne kila ko la'asar ko rakawai guda biyu ne na ƙarshen isha ko raka'a ɗaya ce ta ƙarshen magariba sai a ji kawai ya bayyana karatu sai a ji wannan ayar kila fatiha ce ji ta a bayyane kila wata sura ce yana karatun wata sura ne sai ji shi yana karantawa a bayyane a ji wannan aya ta bayyana aya ɗaya sannan kuma sai ya ci gaba da karantawa a sirki ko aya biyu sannan kuma sai aji ya ci gaba da karantawa a bayyane wani lokaci yakan yi haka sallallahu alaihi wasallama wannan yana karantar da mu yadda manzo Allah ke karatu cikin sallah wa kana yajharu biha aidan fi salatil jumu'a kuma manzo Allah a sallar jumu'a yakan karanta a bayyane wal idaini haka a sallar idi idil adha wa idil fitr idi na wannan sallolin guda biyu na idi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta a bayyane wal istisqa haka sallar roƙo ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta a bayyane wal kusufi haka salla ta shayewar hasken rana ko hasken wata idan aka yi wannan sallah don duk sunna ne wa'annan sallolin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan ma yakan karantawa a bayyane sallallahu alaihi wasallama aljaharu wal israru fil qira'ati fi laili layli sai kuma matsala ta gaba shine bayyanawa da kuma asirtawa a wajen karatu a sallar dare sallar dare akan bayyana shine mafi inganci shine mafi yawa wani lokaci kuma annabi yakan asirta wani lokaci yakan hada da bayyanawa da asirtawa duka a ɗaya daya sallallahu alaihi wasallam biya inganta mafi yawa sallar manzon Allah in dai ta daidaita bayyane yake yi mafi yawa in dai sallar rana ce asirce yake yi to amma kuma wani lokaci yakan asirta a sallar dare yakan bayyana a sallar rana in dai nafila ce amma dai ga wancan shine mafi yawa wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yusma'u qira'atuhu yasma'u qira'atahu man fil hujra annabi ya kasance idan yayi karatu yana cikin dare yana gida cikin gidansa a daddare yana karatu wanda ke cikin gidan wanda ke cikin ɗaki yakan ji karatun nasa yana cikin ɗaki yana karatu kai da ke cikin ɗaki kakan ji karatunsa sallallahu alaihi wa sallama domin yana karantawa a asirce asirce wato sannu sannu bai ɗaga sauti don gudun kada wanda ke cikin ɗaki ya farka ko kuma wanda ke ɗaki na gaba ya farka to yakan karanta asirce sannu sannu amma dai a bayyane ta hanyar da in kana tare da shi in ba bacci kake ba kana ji amma idan kana bacci musamman bacci yayi nauyi to ba za ka ji ba sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abin da yake yi a sallar dare domin bai sai ya takura ma matansa da yake kwana tare da su a daki daya wa kana rubbama rafa'a sautahu aksara min zalika hatta yasma'uhu man kana ala arishihi wani lokaci kuma yakan ɗaga sauti yakan ɗaga sauti fiye da hakan har ya zama wanda ke cikin waje wanda ke bisa kujerarsa ta wajen gida wadda ba cikin ɗaki ba har ya jiya kenan wani lokaci kuma yakan ɗaga sauti har wanda ba cikin ɗaki ba ya ji sautinsa Wani lokaci yana haka wato wanda ke wajen ɗaki ya ji shi har hujura wa zalika amara ababakar wa umar radiyallahu anhuma da haka manzo Allah ya umurci abubakar ya umurci umar radiyallahu anhuma haka manzo Allah ya basu su umurni cewa su karanta a asirce a lokacin da suke sallah da rana su karanta su karanta a bayyane lokacin da suke sallah a dare amma kuma kada su daga sauti kwarai yadda za su tayar da wanda ke cikin bacci idan suna karatu a cikin dare har wanda ke waje yake jin su su sassauta haka ya ba su umarni ga hadisin kamar haka wa zalika hina ma kharaja laylatan lokacin da manzo Allah ya fito cikin dare wata rana ya fito yana zagayawa cikin garin Madina fa idza huwa bi Abi Bakar radiyallahu anhu yusalli ya biyo ta daidai gidan Abubakar Siddiq yaji Abubakar yana sallah yakhfadu min sautihi sai ya ji abubakar yana sassauta sautinsa wa marra bi Umar ibn al-Khattab ya biya ta gidan Umar dan Khattab shi ma ya tarar da shi wa huwa yusalli yana sallah rafi'an sauto shi ko ya daga sautin sa kure Abubakar ya sassauta sauti shi ko Umar ya daga sautin falamma jtama'a inda nabi sallallahu alaihi sallama, lokacin da suka gamu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rana suka zo gaban manzon Allah faqala ya Abubakar sai manzon Allah ce ya kai Abubakar marartu bika wa anta tusalli takhfabu min sautika na wuce bakin gidanka naji kana karatu ka sassauta sauti kuri qala qad asma'tu man najaw man najaitu ya rasulullahi sai abubakar yake cewa eh amma ai wanda nike ganawa da shi shi na jiyar da shi don ya jiya kina Allah ya jiya yake gaskiya ne wa qala li umar sai ce ma umar mararti bika wa anta tusalli rafi'an sautaka kai kuma na biyo ta wajenka kai kuma naji kana sallah ka daga sauti kure fa qala ya rasulullahi yake eh nayi haka ne dalili na ni kuma uqizul wasnana don in farkar da wanda ke cikin angaje mai bace wa udarridu shaytana in kore shaydan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce to dun naji naku kai abubakar naji naka dalilinka hujjarka na karantawa a sirce cewa ai allan da kai don shi kake ganawa da shi ya jiya shi yasa kai a sirce kai kuma Umar naji naka dalilinka kai kuma guda biyu ne kana son ka farkar da wanda ke cikin bacci ya tashi shi ma yayi abin da kai na biyu kana son ka kore shedan domin idan kana karantawa a bayyane shedan zai gudu to duka na naji ku amma dai ga abin da zan ba ku shawara ya Abubakar ya kai Abubakar irfa min sautika shay'an Kaɗan ɗaga sautin ka kaɗan bisa ga yadda ka sassauta sassautawar ta yi ƙasa ƙwarai ka ɗaga kaɗan wa qala li umar ce ma umar kai kuma ikhfab min sauti ka shay'an kai ma ka ɗan rage kaɗan wannan ya ɗan ƙaro gaba kai kuma ka ɗan ƙasa sai ku haɗu guri ɗaya kenan wannan ya nuna kenan annabi yana ba su umarni cewa idan suna sallar dare su bayyana amma su ɗaga sauti kaɗan kada su ɗaga da yawa wannan shine abinda manzo Allah ba Abubakar umarni shine kuma ya ba Umar umarni ya nuna mana kenan ana bayyanawa a sallar dare idan ana nafil filin dare wa ya yaqulu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya kasance yana fada al-jahiru bil qur'ani kal jahiru bis sadaqa mutumin da ke bayyana karatun al-qur'ani qarara kowa na ji yana daga sauti kamar mutumin da ke bayyana sadaka ita kuma sadaka akwai lokacin da ya kamata a bayyana ta akwai lokacin da bai kamata a bayyana ba idan ka bayyana domin ai koyi da kai to kaga ya dace idan kuma ka bayyana don riya kaga bai dace ba to kaga shi ma mai karatun Qur'ani haka yake in ya bayyana don ai koyi da shi misali ko don wata niyya kyakkyawa wannan ya halatta amma idan ya bayyana ne don a san yana yi don riya wannan kaga bai halatta ba wal musirru bil qur'ani bis sadaqa shi kuma mai asirtawa da alqur'ani to kamar mai asirtawa ne da sadaka domin shi mai asirta sadaka kaga kenan yayi don Allah domin suna daga cikin wanda Allah zai wa inuwa a ran tashin kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake mutane guda bakwai Allah zai yi musu inuwa a ran tashin kiyama daga cikin su akwai wanda ya sadaka bi sadaqatin faha hatta la ta'lama yaminuhu man tunfiqu hatta la ta'lama shimaluhu man tunfiqu yaminu wanda ya sadaka ya ɓoye ta har ya zama hannunsa na hagu bai sa abin da hannunsa na dama yake ba to wannan ya nuna kenan falalar asirtawa to haka yadda aka nuna ma falalar asirtawa a wajen sadaka haka ake nuna ma kuma falalar asirtawa a wajen karatu alkur'ani yadda aka nuna ma wani lokaci ya halatta ka bayyana sadaka haka kuma wani lokaci ya halatta ka bayyana karatu alkur'ani ya bayyana ka bayyana ya halatta ka bayyana karatu alkur'ani ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wa sallama fi salawati to sai irin gura ababen da manzo Allah ke karantawa a cikin sallah menene manzo Allah ke karantawa a cikin salloli ya manzo Allah wa'anne surori ne yake karantawa a cikin salloli completely wa wa amma ma kana qara'u sallallahu alaihi wa sallama fi salawati min as-suwar wal ayati amma irin karatun da manzo Allah yake na surori da kuma ayoyin da yake karantawa fa inna zalika bi ikhtilaf ya zo da bi ikhtilafi salawati ne al-khams wa ya sha bamban da sha bamban ɗin sallolin wata ya karanta dogayi wata ya karanta asirci wa haka tafsilu zalika mubtadi'ina da al'ula min al-khamsi ga yadda matsalar take ga bayani kwatta filla dalla dalla mukan fara da kuma da sallah ta farko take sallah asuba ya yake karatu a sallar asuba kana sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fiha bi tiwalil mufassali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi karatu da tiwalil mufassali masu tsawon mufassal fa kana ahyanan yaqra'u watin waqi'a wa nawiha min as-suwari fi rak'atayn yakan karanta waqi'a domin to addu'a akwai addu'alul mufassal akwai al-qisarul mufassal da al-mufassal kamar da muka gabatar a can baya cewa daga sotul qaf zuwa abin da yiwu kasa to cikin su akwai masu tsawo kamar daga can zuwa ga suratul rahman wasu ko suka ce suratul waqi'a kaga du'a diwal ne to daga nan kuma abin da yiwu kasa kuma su kuma kaga al ne gajeru ne to a sallar asuba manzo Allah yakan dauki wayannan dogaye sai karanta wato wayanda ke da tsawo cikin wayannan eh, suratul qaf wayanda suka faro daga suratul qam misali da wadda ta yi kama da ita cikin surori kama irin suratul dukhan yana suna cikin irin su suratul an-najm suna daga cikin su e, irin su suratul ar-rahman su ma suna daga cikin su wa kana ahyanan yaqra'u qaf wal qur'an al-majid wani lokaci kan karanci qaf wal qur'an al-majid wani lokaci iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar yakan karance su duka wani lokaci idza waqa'atil waqi'a duka yakan karance su wa naziya da abin da ya kamance ta ayyakan karance su arba'atul ula wa kana ahyan yaqra'u bi qisaril mufassali wani lokaci kuma sai karanci al-qisarul mufassal kama idza shamsu kuwirat suna cikin gajeru daga cikin wayannan wani lokaci yakan karanci idza shamsu kuwirat gajerun sururi wa qara'a marratan idza zulzilati wani lokaci ma ya taba karatu idza zulzilatil ardu zilzala a sallar asuba firraka a yi ma? a rakoyi guda biyu dukkansu ya karanci idza zulzatil ardu zilzalaha a raka'a ta farko raka'a ta biyu kuma ya sake maimaita idza zulzatil ardu zilzalaha na wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bambanta wani lokaci ya kan karatu daban-daban wani lokaci ya ja doguwar sura wani lokaci ya ja gajeruwa a sallar asuba ya fi yawan karanta doguwar sura mafi yawa amma kuma wani lokaci ya kan ja gajeruwa hatta qalar rawi hammai roto ake cewa fala adari ban sani ba ana siya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam am qara'a zalika amdan manzo Allah ya manta ne ya karanci idza zulzilatil ardu zilzalaha so biyu a raka'a so biyu a raka'a biyu ya karance ta duka a rakoyin guda biyu ko ko mantuwa ce yayi ban sani ba wa qara'a marratan fi safari wani lokaci ya karanta a tafiya ya ya karanci kul a'udhu birabbil falaq a sallah asuba a wajen tafiya domin ita kuma a wajen tafiya ana so a ja gajejerun surori takaitattu a wajen sallar matafi ana son haka matafi ba so ya ja doguwar sura wa a ozu bi rabbil nasi ya ci kula ozu bi rabbil nasi a sallar asuba kula ozu bi rabbil falaki a raka'a ta farko raka'a ta biyu kula ozu bi rabbil nasi wa qala li uqba ibn amir radiyallahu ta'ala ya ce ma uqba ibn amir ɗaya daga cikin manyan manyan sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine ya buɗa mana Afirka nan yi shi ya kawo mana wato da'awa a cikin wannan ƙasar Afirka kuma eh, da dama a cikin malamai sun ce shine asalin Fulani ya karanta wannan ukuba ibn Amir radiyallahu ta'ala ya karanta Iqra ya ce manzo Allah ya ce masa Iqra fi salatikal mu'awwizataini fa ma ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima yace masa ba ibn amir ka je ka yi karatu a cikin sallar ka a sallar asuba ka karanci kula a a'udhu birabbil falak da a qul a'udhu nasi. ya ce duk wani mai roƙon wani tsari bai taɓa roƙon wani tsari ba wanda ya kai wa'annan sururin guda biyu su ne fita a wajen neman tsaro neman tsari saboda in za ka yi karatu ka yi karatu da wa'annan sururin wa kana ya karau bi aksar min zalika wani lokaci kuma sai ya karanta fiye da haka fa kana yaqra'u 60 aya fa aksar wani lokaci sai kai ya karanci aya 60 ko ma fiye da aya 60 qala ba'd ruwatihi wasu masu ruwaito suna cewa la adri fi darrakataini aw fi kiltayhima ban sani ba raka'a aya 60 din da aka ce yana karantawa ko fiye da aya 60 a raka'a daya ko ko raka'a biyu ne yake karanta aya 60 ya raba biyu talatin talatin ko ishirin arba'in ban sani ba to a takaice dai wani lokaci manzo Allah yakan tsawaita wani lokaci kuma yakan gajarta sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqra'u bi surati ar-rum yana karatun suratul rum alif lam gulibatir rum annabi yana karatu wannan sura wa hayanan bi surati yasin wal qur'an wani lokaci kuma ya karatun suratul yasin kun ga tana da tsawo wa maratan salla subha bi makkah fastafta suratul mu'minina wani lokaci ma a makka ya yi sallar asuba ya karanci suratul mu'minina hatta a zikira musa har inda kawo inda ake magana kissa annabi musa da haruna aw zikira isa ko kawo inda ake magana annabi isa shakka babu ruwati akhazathu sa'alatun faraka sai tari eh, eh, ya kama shi to daga nan kuma sai daina karatun sai je ruku'i kawai bayan ya kawo kissar annabi musa a cikin suratul mu'minin ko kuma kissar annabi isa a cikin sufil mu'minin yana kawo nan sai an gaje ya kama shi kenan ya kawo can inda Allah ke cewa summa na Musa wa akahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin ko kuma inda ake magana annabi Isa alaihi salatu wassalam ayar da ta biyo bayan wa'annan ayoyin inda Allah ke cewa waja'alna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynaha ila rabwatin zati qararin wama'in lokacin da ya kawo nan gurin sai tari eh, ya kama shi so daga nan kuma sai ya rukui wa kana ahyanan ya ummuhum fiha wani lokaci yakan ba sabban sa sallah yakan ba su sallah a sallah ba. bisofat da sofat suratu sofat yana karatunta a sallah ba kuma matsayin liman wa kana yau, yawmal juma'a lokaci yakan sallaci asuba a ranar juma'a ya karanci alif lam mim tanzil suratul sajda kenan wa fi rak'atil ula a fi rak'atil ula a rak'a ta farko wa fi saniya ta biyu kuma sai karanci hal ata ala al insani hinun min ad-dahr kenan suratul insan wani lokaci yakan haka ya karanci suratul sajda a rak'a ta farko raka'a ta biyu kuma sai karanci suratul hal ata'al al-insan wannan a ranar a ranar juma'a kuma kenan a sallar asuba yakan yi haka sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci wa kana yutawwilu fi raka'ati al-ula wa yuqsiru fi thaniya wani lokaci yakan tsawaita ya kasance yakan tsawaita a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma sai ya gajarta sallallahu alaihi wasallam duk wannan da yana nuna mana irin yadda manzo Allah yake karatu wannan duk a sallar ne a sallar asuba muke magana a sallar asuba yadda manzo Allah ke zamu ji a sallah azhar zamu ji al'asar zamu yi a magariba duka wa'annan sallolin zamu ji su a nan gaba yadda manzo Allah ke sallah amma dai a takaice mu fahimci cewa abinda a wajibi shine Fatiha wanda zai biyo baya dukkan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya danganta lokaci ya tsawaita wani lokaci kuma ya gajarta duka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi za mu tsaya nan insha Allah wannan darasin namu da Allah darasin mu na gaba za mu dora a inda muka aje darasi na goma sha uku kenan za mu ɗora bisa ga inda muka aje a wannan na goma sha biyu abuna makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wasu bihanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik